Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin kare haƙƙin jama'a na ci gaba da faɗakar da al'ummar a Nijar akan muhimmancin zaɓe a yayin da ake shirin gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi a gobe Lahadi. Sannan za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ƙaddamar da shirin noman rani na shinkafa na shekara ta 2020 da 2021 a jihar Niger. Bayan nan kuma Ibrahim ka almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni, amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu 'yan bindiga ɗauke da manyan makamai sun kai farmaki a wata makarantar sakandare da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya a cewar 'yan sanda. Kuma wasu mazauna garin da aka kai harin su biyu sun faɗawa a kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ɗaruruwan ɗalibai ne suka ɓace. Da misalin karfe goma da rabi na yamma ne, 'yan bindigar suka afka makarantar sakandare ta kimiyya a ƙaramar hukumar kankara. kuma 'yan sandan da ke tsaron makarantar sun yi musayar wuta da su abinda ya ba wasu ɗaliban damar ɓoyewa a cewar kakakin rundunar 'yan sandan yankin gamba isa a wata sanarwa 'yan sanda sun ce suna aiki da sojojin ƙasa da na sama don tantance ɗalibai nawa suka ɓace ko aka sace a kuma gano su 'yan bindigar sun harbi wani ɗan sanda a musayar wutar da suka yi a cewar 'yan sandan. Makarantar ta kasance cikin yanayin rudani a yau Asabar yayin da iyaye da jami'an tsaro suka tattaru don gano kusan rabin 'yan makarantar mai ɗalibai 800 da suka ɓace abinda wani uba da ma'aikaci suka shaidawa Reuters kenan. katsina jihar shugaban najeriya muhammadu buhari na fuskantar kalubalen miyagun 'yan bindiga da ke yawaita kai hare-hare a kan 'yan jihar da kuma satar mutane don neman kuɗin fansa A arewa maso gabashin Najeriya kuma na aka fi samun hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram. Wasu masu goyon bayan shugaba Donald Trump da kungiyoyin masu ra'ayin mazan jiya daban-daban sun yi kira ga magoya bayan shugaban da su yi tattaki su kuma gudanar da addu'o'i a yau Asabar a biranen da ke faɗin ƙasar, ciki har da wani taron gangami a babban birnin ƙasar. don nuna ƙin amincewarsu da nasarar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat abokin adawar Trump ya samu a zaben da aka yi. An shirya gudanar da wasu taruka a dandalin da ake kira National Mall a Washington da kuma manyan biranen jihohin Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada da Arizona. Wato dukkan jihohin da kwamitin yakin neman zaben Trump suka kalubalanci sakamakon zaben a kotu. A jiya Juma'a ne kotun kolin Amurka ta yi watsi da karar da jihar Texas ta shigar tana kalubalantar sakamakon zaben na ranar uku ga watan Nuwamba a mahimman jihohi hudu na Amurka da ake fafatawa wajen cin zaɓe. Inda abokin adawar shugaba Donald Trump Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya lashe zaben. abinda ya kawo ƙarshen ƙoƙarin Trump na neman sauya sakamakon zaben ta hanyar kotu. Hukunce-hukuncen kotunan tarayya da na jihohi fiye da hamsin ne suka tabbatar da cewa Biden ne ya lashe zaben. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne Amurka ta amince a yi amfani da rigakafin COVID-19 na farko da aka hada a kasar abinda ta yiwu ya kawo ƙarshen annobar da ta kashe kusan ɗari uku a cewar wani da ke da masaniya akan matakin amma ya nemi a sakaye sunansa. Nan da 'yan kwanaki ake sa ran fara yi wa jami'an kiwon lafiya da masu manyan shekaru da ke cibiyoyin da ake kula da marasa lafiya allurar rigakafin cutar. Bayan da hukumar kula da abinci da magunguna ta kasar da ake kira FDA a takaice ta ba da umarnin gaggawa na kaddamar da ba da rigakafin da kamfanin magungunan Pfizer da BioNTech na Jamus suka hada. rigakafin na farko-farko bai da yawa sosai kuma komai a ƙayyade yake yayin da amurka ta fi sahun birtaniya da wasu ƙasashen da yawa da ke faɗi tashin neman yi wa mutane da yawa a ƙasashen su rigakafin gabanin lokacin hunturu za a ɗauki tsawon makonni kafin a shawo kan annobar da ta bazu sosai har ta kai wani mataki na inna nanaha a cikin 'yan makonnin da suka gabata kuma ta laƙuma rayukan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a faɗin duniya. A yau Asabar ne kasar Iran ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani ɗan jarida da ya taɓa tserewa daga kasar saboda aikinsa ta yanar gizo. Wanda ya taimaka wajen kwadaita zanga-zangar yanayin tattalin arzikin ƙasar ta gama gari da aka yi a shekarar 2017 a cewar hukumomi 'yan watanni bayan da ya koma Tehran a cikin wani yanayi mai sarƙaƙiya. Gidan talabijin ɗin Iran da kamfanin dillancin labaran IRNA sun ce da safiyar yau Asabar ne aka rataye ruhun Lazam ɗan shekara 47 a duniya sai dai rahoton nan ba su da ƙarin bayani ba. A watan Yuni ne wata kotu ta yanke wa zam hukuncin kisa tana mai cewa ya aikata babban laifin gurɓata al'umma laifin da yawancin lokuta yake haɗawa da leƙen asiri ko yunkurin hamɓarar da gwamnatin Iran. Shafin yanar gizon zam mai suna Ahmad News da wata tashar kallo da ya ƙirƙira ta manhajar tura saƙonnin Telegram sun yada lokutan da aka yi zanga-zangar da kuma wasu bayanan bankunya game da jami'an da kai tsaye suka kalubalanci tsarin shi'ar iran to a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ake shirin gudanar da zaben kananan hukumomi a da'irori 266 a jamhuriyar Nijar wanda za a yi a gobe Lahadi 13 ga watan Disamba. Kungiyoyin kare haƙƙin jama'a na ci gaba da faɗakar da al'ummar ƙasar akan muhimmancin zaɓe. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Ya kamata zaɓe ya kasance zaben da zai sa 'yan ƙasa da kansu su zaɓi wanda suke so su ba shi amana don saboda ya kula da rayuwa ba zaɓe da za a tahowa a sa 'yan ƙasa. Nan ofishin kungiyar MPCR ne lokacin da shugabanta Nuhu Muhammadu Arzika da wasu masanan doka irin su Profesa Jibril Abarshi suka shirya wata muhawarar bainar jama'a domin faɗakar da mazauna birnin Yamai mahimmancin zaɓe da kuma irin abubuwan da ya kamata talakawa su yi la'akari da su kafin su baiwa jam'in siyasa ƙuri'unsu a ranar zaɓe don kaucewa zaben tumin dare. Wani ya ce haka zan yi, wanga ya ce haka zan yi, to cikinsu wani na ya kawo abin da zai sa kasa ta ci gaba idan mu duka mun gamsu da abin da wani zai kawo zai sa kasar mu ta ci gaba ya kamata mu biya wajajen nan kungiyar rejiya mai fafutukar samar da ruwan sha da tsabtar muhalli a nata bangare a yayin zaman haɗin gwiwar da suka shirya da kungiyar water aid su mai da hankali wajen jan hankulan 'yan takara akan maganar samar da ruwan sha ga al'umma malam usman dambaji shine shugaban wannan kungiya abin da kuka sani a cikin kasar ga ruwa yana wahala yau duk kokarin da ake yi da gwamnati kokarin da masu hannun shirin ke yi da kowa da kowa ke yi akwai rabin miliyan 20 da muke ba su da ruwan sha kowa ya sani akwai matsala a birni kuma a ƙauye ruwa shine cibiyar ci gaba idan babu ruwa bai wa a ci gaba to muke fata duka wannan kandidakin maza da mata matasa gaba ɗaya da manyansu kowane ne muke fata ya sa ruwa sahun gaba cikin program shi kuma allah ya sa ya samu iko ko suna cikin makarban iko a cika alkawari talaka samu wannan ruwa. Tun a shekarar 2015 ne wa'adin kansiloli da magadan gari da na 'yan majalisun jiha ya kammala a hukunce.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 To madalla a gaida Sulamun Muni Barma. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin noman rani na shinkafa na shekara ta 2020 da 2021 a jihar Niger wanda zai samu tallafi na musamman a ƙarƙashin babban bankin Najeriya da zai taimaka wajen bunƙasa noman. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoton. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin noman rani na shinkafa na shekara ta 2020 da kuma shekara ta 2021. A ƙarƙashin wannan shiri dai manoman shinkafa a Najeriya za su samu tallafi na musamman daga babban bankin Najeriya kamar yadda ɗaya daga cikin daraktocin babban bankin Najeriya Yusuf Yola ya yi ƙarin bayani. Wannan noman da za a yi na dry season ba taba yi irin ta a ƙasar nan ba. Um, kuma Central Bank babban banki um, under leadership shi Godwin Mefele ya ba mu order ya ce duk manoma na shinkafa mu ba su kwadon baya mu ba su equipment da za su yi amfani da shi a yi noma da yawa um, kuma za mu yi two cycles za mu fara da november mu gama february mu sake yi kuma a march kafin damina ta zo manoman shinkafar dai sun ce sun yi maraba da wannan shiri domin zai kara ba su damar noma shinkafar da za ta ciyar da 'yan najeriya kamar yadda shugaban kungiyar manoman shinkafar a Najeriya Alhaji Muhammadu Aminu Gwaranyo da ya halarci wannan taro ya yi ƙarin bayani. Muna godiya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya zo da wannan tsarin da kuma gwamnan babban bankin Najeriya da kuma sauran mutane da suke ƙarƙashin shi. wannan abutun za a sake buɗe bodan nan ya kuke ganin dawo da shinkafa a shigo da ita daga waje yau ai ba shinkafa ake shigowa da ita daga waje ba ciwo ake shigowa da isi daga waje da sunan shinkafa kuma yan najeriya sun gano yanzu da aka rage cin wannan shinkafa ta waje ai kaga ciwon shuga da ciwon hawan jini da ciwon rashin gani ya ragu a Najeriya. Wannan shiri dai na ɗaya daga cikin tallafin da gwamnatin Najeriya za ta baiwa manoman shinkafar a sakamakon ambaliyar ruwa da ta kwashe gonakin shinkafa a wannan damana da ta gabata. Kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin bayani. Ta wannan yacin kamar tallafin wanda suke hasara cikin a lokacin damuna yanzu akwai an sunayen su da yawa za a ba su kaya za su yi noman rani akwai kuma inshora. So muna sa ran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 Masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da suka hada da Alhaji Kaka mai Yidi Alhaji Bukar Gursuma da da kuma baban gida Sabelte Difa. Masu son jin tarihin marigayi tsohon shugaban jamhuriyar Nijar mamudu Tanja. wanda ya rasu ranar 24 ga watan Nuwamba. To idan malamai masu tambayar na saurare an dace wakilin muryar Amurka a yamai Sulaimu Muna Barma ya samu jami'in da ya kasance mai magana a madadin marigayi shugaba Tanja Alhaji Yakubu Alhassan wanda aka fi sani da Yakabi. wanda barma ya fara da tambayarsa abin da zai ce a takaice game da marigayi shugaba tanja sai ya ce to tanja mutum ne wanda an aihe shi a garin mai shine kasar difa an aihe shi 1938 a maine ya yi firamare din shi a maine ya kare ya tafi makarantar soja a mali ya kare a mali ya je buwake kasan cote d'ivoire daga kasan cote d'ivoire ya je kasar faransa ya kare a can sai ya shiga soja ƙasar faransa lokacin niger bata da yanci kanta aka samu yanci ya dawo niger ya shiga sojan niger aka maida shi agadas ya ce mini a dajin agadas shekara biyar ya yi saboda halin mulki da sauransu yana da ana hango wasu abubuwa a game da shi a kan siyasa yana shugaban gume amma shi ba gume ba shi soja ne amma yana shugabanta su har ya zo ya kare wannan ya zo suka yi juyin mulki aka ba shi airport kafin juyin mulkin na 1974 kafin juyin mulki ya zauna a jajeri hanyar nan da kanada ta yi mana shi ne jagoranci aikin wato jihar difa kullum yana ce mini duk inda ya je zauna aiki kun wani ya zo yana samun akasi tare da mutane saboda ayyukan da yake yi na adalci ne na amana ne tun yana yaro eh, da yake yana ɗaya daga cikin fitattun hafsoshin soja a nan Nijar kamar waɗanne manyan mukamai ne na soja a tanja mamadu ya rike manyan mukamai da inda ya rike ana cikin gwamnati ali shebu yana minista na cikin gida yana lagos yana ambasada aka kira shi aka bashi matsayin minista na cikin gida a lokacin yana lieutenant colonel na soja a lokacin da aka fudda shi sai ya ritaya ya shiga aikin siyasa kafin nan tun lokacin kunci ya zama minista na cikin gida bayan wannan ya je ya yi gwamna atawa tawa a tawa ya yi shekara kusan bakwai ya yi maraɗi kuma to a nan ne duk mutanen da ya zauna sai bayan ya tafi suke gane suke fuskantar wane ne shi a tawa yanzu abubuwan da ya zo ya yi a tawa mutanen tawa akwai lokacin da ma suke cewa lokacin da ya zo ba su gane shi ba amma su shi saboda yana cewa su yi aiki su yi aiki wasu a lokacin suka samu fita kasashen waje kamaru eh, kasashen ivory coast saboda ya zama musu abin amfani saboda su da a lokacin kamar gani suke kamar yaro ne in ka ce tashi ya karatu ko ya tashi ya wani abu yana ga ka matsa mishi amma daga baya sai ga a shi amfani ne gare shi ya ina maganar iyali iyali yana da mata biyu da iya goma iya guda wata daban guda shida wasu daya guda uku kuma osu daya duk sun manyanta mata kuma da hajiya laraba da hajiya fati shin gaskiya ne da ake cewa a shugaba tanja eh, ainihinsa asalinsa dan murtani ne kwarai kuwa asalinsa dan murtani bai taba boya ba mahaifinsa ne ko mahaifiyarsa ce ke yar murtani mahaifinsa ne dan murtaniya kuma shi a ƙasa akwai lokacin da sauran 'yan siyasa abokan hamayya suke cewa shi dan mauritaniya ne ya ce ƙasa ba danta ko ba danta ba ake magana wanda ya fi amfani ga kasa duk wanda za a zo a ce wane da ba dan kari gaza ba ne wane daga wuri gaza ya zo mutumin da duk zai faɗi wannan bai shi da wani wani kokoran suka da zai maka suka da ake so a yi wa mutum wanda za ta yi tasiri wanda zai hallaka kasa a ce mutumin azalimi ne amma mutumin adali ne don wannan sukan ba ta ci sukan nan allah an bai ga dama ba ba zai kawo mutumin cikin kasar ba har a ce shi ko da kowa mutum wani ba da dare wani inda dare ya zo wani da rana ya zo wani da lasar ya zo to kasa abin da take so wanda ya fi amfani gare ta musulunci ma menene musulunci yau a musulmi wanda ya fi musulmi wanda ya fi amfani ga sauran amfani ake so ga mutane ba wai a ce ni an aihe ni a cibiyar kasa ba amma ban ni da wani amfani to amfani ake so kuma babu wani mutum da zaka zo yau a ce an ahe ka anan ka girma anan da sauransu baka san wata ƙasa ba sai nan al'ada al'adar ƙasar gare ka in mutum yana da al'adar ƙasar ya san wancan ya san wancan ya san yare na ƙasa ai babu dan ƙasa da ya wuce shi. akwai lokaci an bayyana cewa ya yi jakadan Nijar a nigeria ko? Eh kwarai lokacin da aka zo kunce da su da Ali Shehu ya ɗauki mulki to a lokacin aka gadi jakada a lagos tun lokacin ba a dawo abuja ba ya yi jakadar najeriya daga nan ne aka karbo shi aka dawo da shi minista na cikin gida wanda na fara faɗa a gaba mm. to ya aka yi tanja mamadu ya shiga siyasa to lokacin da aka fidda su cikin gwamnati siyasa da ta kunno kai a yan uwa da abokan arziki da sauransu suka kusance shi akan maganar siyasa shine kuma tunda ya karbu kuma kowa ya san zaman shi a cikin gwamnati da adalcin shi da ya yi sai aka ga ya cancanta ya yi aikin siyasa in ya samu aikin siyasa zai yi shugabanci ta dace da shi saboda a shi ne ya shiga siyasa kamar yaya tarihin yaya tarihinsa yake kamar idan ana maganar harkar siyasar Nijar wato lokacin da kasar ta rungumi demokradiyya wajen shan 1990. Ai alaji ya bada mamaki sosai lokacin da muka fara yin siyasa idan aka zo aka yi zaɓe ya faɗi a zaɓe sai ya ce mutane sun damu sai ya ce ku kwantar da hankalinku ni babana ya ce zan yi shugaban ƙasa lokaci ne bai yi ba ya ce baban shi da ya ce shi yana so ya shiga aikin duwan ya ce mishi in ka shiga aikin duwan baka zama shugaban kasa sai aikin soja wato uban ya yi shekara ashirin yana roƙon allah akan kan na ya zama shugaban ƙasa ba mamaki ba ne kuma akwai lokacin da ya fita kamfen canja allah ne ya yi shi haka nan ya fita kamfen ƙasan filinge aka zo lokacin ana tawaye aka zo tawaye karfe biyu na rana aka zo yana zaune ana mitin ana taron gangami ana taron gangami aka zo mutanen nan suka zuba harsashai aka kashe wajen mutum hudu mm, wato yan bindiga suka kai wa taron gangamin shahari taron gangamin hari aka kashe wajen mutum hudu maimakon ya dawo ya ce zan tsaya sai na yi jana'izan mutanen nan gobe su soja biyar da shi shida haka suke suke suke sentinels suka kwana kowa yana da kowa sai suka kwana suna gadi wato in soja ya sabka kamar dai da soja ake yi a bariki in wannan ya awa biyu wannan ya awa biyu da shi tare sai da ya yi jana'izar mutanen ne ya dawo na to shi kullum yana cewa mutane suna zuwa sararin samaniya zan gaya muka wani abu na mamaki na canja idan zai ɗauki wani mataki wanda ko zai ba ran shi sai saurari bakan damiya na shata inda shata yake cewa mai tsoro baya gwaninta ko wane ne ko dan wane ne to a lokacin zai iya yin komai saboda ƙasa ba don kanshi ba akwai lokacin da lokacin da mun kare zaɓe a jifa za mu zo kaddafi ya kiraye shi muna zaune ya ce tun tunda kana cikin kamfen gashi za a aiko jirgi da kuɗi ya ce a'a ka bar kuɗi ka yi wa ƙasa ta addu'a akwai lokacin da ya zo ya hau karagar mulki soja duk soja maka duk sojoji da jami'an tsaro ba su da mota ko guda ɗaya motoci duk motoci kudin shi da yake samu na wanda halal din shi wanda aka ce shugaban kasa fon politikin shi hmm. yana samun miliyan arba'in a wata ya ce mini samo mini tsoffin motoci wanda wanda irin buzaye suke hawa da sauransu irin pickup din nan ina so in ba gendarmerie da finis da sauransu hmm. wato cikin kudinsa yake so sai cikin kudinsa sai ya ce mini miliyan arba'in gare ni zan baka talatin da biyar ka bar mini biyar a kowanne nake gugu tsirawa 35 dinnan a nan muka sayi motoci kusan 70-80 kafin gwamnati ta fara kasan bai samu abin da ya iske a cikin aljihun gwamnati miliyan 600 da wani abu kan nijar gaba daya a lokacin a haka ya tada sojoji polis finis gendarmerie har gwamnati ta dan fara samun wani abu aka fara sayan sabbin motoci irin tunaninsa wata ran na zo na same shi yana telefon laure akwai matar da take zuwa tana raba kuɗi wani alwalid na saudiya mai kudin nan ya zo ya ba shi dala miliyan biyu ya ce kudin nan a canja su miliyan 950 laure ki dauka ki ce kasan maradi yara suna tamuha gida babba jika 250 gida karami jika 150 karamin gida tsaka-tsaka 150 gida karami jika 100 ya ce a ce musu bashi amma ba bashi bane za su sarrafa shi a basu haka falashi ya kadi bari mu koma baya shin yaya aka yi eh, tanja mamadu ya samu karbuwa a cikin jam'iyyarsa ta mnsd nasara wacce a ta ne ya ci zaɓe har ya shugabanci ƙasar nan karbuwar karbuwa dama ka san yau idan aka ce an naɗa ka za ka je gwamnan maraɗi kafin kai ka je kafin kai ka je maraɗi ka zauna kan kujera sunanka zai je ya zauna sunansa ne ya je ko ina saboda zaman da ya yi a ko ina aikin da aka gani su bala ɗan sani sun gan shi a maraɗi mutanen tawa sun gan a tawa shi yasa a lokacin da yake siyasa ya karɓo tawa da maraɗi saboda sun ga me aikata a can to shi yasa da aka zo ana hamayya da sauran mutane sai aka ga a kowane lokaci a kowane lokaci aikin da shi ya yi da inda ya baro da yadda ya riƙe amana sauran ba haka ba ne shi sa a lokacin siyasa ba ta wasa ba ta gaskiya lokacin da shi a cikinsu duk idan aka duba babu wanda zai zo ya ce in ba don ana demokuraɗiyya ba wanda zai ce zai hada zai nemi takarar wani abu da canja to shi ne karɓo a lokacin aka ɗauke shi a shugaban indonesia To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan tarihin marigayi shugaba Mahmudu Tanja. Yanzu a madadin Alhaji Yakubu Alhassan da ke an ansa mana tambayoyin da wakilinmu a Yamai Barma da wanda ya haɗa mana sautin Haile Hailu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. To madalla a gaida Ibrahim ka almasi Garba yanzu kuma sai labaran wasanni. wasanni a takaice. gwarzayen 'yan wasa uku da za a zaɓi zakaran ƙwallon kafar duniya sun haɗa ne da cristiano ronaldo da lionel messi da roberto lewandowski a ranar alhamis 17 ga watan disamba ne za a bayyana da wanda zai lashe kyautar zakaran ƙwallon kafa na duniya ta wani shirin hoton bidiyo da za a nuna a gidan talabijin a birnin zurich 'yan wasan da suka gaza kai ga shahararrun 'yan wasa guda uku da za su samu kyautan sun hada ne da nema da sergio ramos da muhammad salah da virgil van dijk da thiago alcantara da kevin de bruyne da sadio mani da kuma kailan mbappe wannan dai shine karo na biyar da hukumar fifa za ta bada wannan kyautar wanda mutum uku kadai ne suka taba samun kyautar da suka hada da cristiano ronaldo da lionel messi da kuma luka modric a baiwa dan wasan tsakiyar manchester united bruno fernandes kyautar fitaccen dan wasa na watan nuwamba tare da mai hulɗa da 'yan wasan tottenham jose mourinho a matsayin fitaccen kocin watan nuwamba fernandes da ya zura wa united kwallo hudu a wasannin premier league a watan da ya gabata ciki har da ci uku da daya da united ta yi nasara akan everton a ranar bakwai ga watan nuwamba Chico Mourinho ya samu kyautar fitaccen mai horarwar ne saboda horon da ya ba 'yan wasan Tottenham ta lashe wasanni guda uku da kuma wasa guda da ta tashi baran-baran a wasanta na hudu a cikin watan Nuwamba. Hukumar kwallon kafa ta FIFA ta yi fatali da kira da ake yi a gudanar da binciken aikata laifi a kan shugabanta na yin amfani da jirgin sama da ake zargin nashi ne. mai shigar da kara na musamman a switzerland stefan keller ya ce akwai alamun aikata laifi game da batun jirgin saman da gianni infantino ya yi amfani da shi daga suriname zuwa geneva a shekarar 2017 keller ya ce ya buƙaci hukumomin switzerland su gudanar da bincike a kan batun an da keller ne a cikin watan yuni ya duba ƙorafe-ƙorafe da suka shafi infantino da wasu mutane kwamitin da'ar fifa ya riga ya duba batun har ma ya wanke infantino daga aikata laifi hukumar kwallon kafa ta najeriya ta nff tana aiki gadan-gadan domin kaucewa wani sabon tawaye na 'yan wasa yayin da take kokarin biyan alawus alawus na watanni goma sha shida da suka makale yunkurin tawaye da 'yan wasan suka yi niyyar yi a watan da ya gabata kafin wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin afirka da kasar saliyo bai yi tasiri ba bayan 'yan wasan super eagles sun sake an barke kwallo hudu da suka zira tun farkon wasan inda aka tashi da ci hudu hudu shugaban nff amaju phoenix da alatilas ya nemi taimako daga masu bada tallafi domin biyan 'yan wasan da suke yi wa najeriya wasan kasa da kasa ya amince kudaden 'yan wasan da na masu horarwa sun makale amma ya ce ya yi imani za a biya su nan ba da daɗewa ba a ƙarshe ana ci gaba da wasannin premier league din ghana na shekarar 2020 2021 inda kuma sa tukwa-tukwa nasara da ci ɗaya mai ban haushi kan legon sita a filin wasa a kara a jiyar juma'a dan wasan gaba na kuma sa kwatako usman ibrahim shine zira kwallo daya a daidai minti goma da fara wasan kwallon da ya kai kuma sa kwatako da ake mata inkiya da fabulous ya kai ta ga yin nasara baba ya kuma makiri sashen hausa da murya amurka daga birnin washington dc to masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma a takaice Wasu 'yan bindiga dauke da manyan makamai sun kai farmaki a wata makarantar sakandare da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya a cewar 'yan sanda. Kuma wasu mazauna garin da aka kai harin su biyu sun faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ɗaruruwan ɗalibai ne suka ɓace. Wasu masu goyon bayan shugaba Donald Trump da ƙungiyoyin masu ra'ayin mazan jiya daban-daban sun yi kira ga magoya bayan shugaban da su yi tattaki su kuma gudanar da addu'o'i a yau Asabar a biranen da ke faɗin ƙasar. ciki har da wani taron gangami a babban birnin kasar don nuna kyan amincewarsu da nasarar da joe biden na jam'iyyar democrat abokin adawa trump ya samu a zaben da aka yi a jiya juma'a ne amurka ta amince a yi amfani da rigakafin covid-19 na farko da aka hada a kasar abinda ta yiwu ya kawo ƙarshen annobar da ta kashe kusan amurka dubu uku a cewar wani da ke da masaniya akan matakin amma ya nemi a sa sunansa. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai kuma Hailu Haili da ya haɗa mana shirin. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa. Hausa na Amurka a birnin Washington DC.